Sumayya Sadiya ma kullum a cikin damuwa take. An yi magani, an yi magani amma abin ya gagara. Madan ka ce um, hajja karki damu. Ni Malam Modibo. na yi miki alkawarin za ta samu amma Sumayya ta haɗu da matsala aljamiyu. Malam an ji gurin malamai kala-kala a sami waraka ba. Amma ta sanadinka muke fatan samun waraka kamar yadda kai mana alkawari. a jakar ke a gaskiya ina jin tsoron al'amarin kunnan ke da sumayya da zai taɓa yiwa ina ji ina gani ba zuba miki ido ba a rasa ki domin ni rayuwar ki ta fi muhimmanci fiye da tasu kuma ai babu wani mutum da yake so ina kasa matsala kowa yana so ya zama a cikin jin daɗin rayuwa amma hakan ba zai yi ba saboda dole sai Allah ya jarabce ka kuma duk mutum da ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi ke kaɗai ke kika kowa sanin Allah ko ke kaɗai kika fi kowa taimako ki sani fa masifa ba ta da iyaka idan har ta zo babu wanda ba za ta shafa ba saboda hakan ce ki yi haƙuri da magana taimakon yarinyar nan yarinyar da kowa baya kula ta sai ke kaɗai kin fi amincewa da magana ta to ki sani ba ni ma kaina na fi son kai fiye da ke to amma wannan babu wanda ya sai kauce wa kaddara ko ki san me zai tsane ni gobe ba to ni da ke babu wanda ya san me gobe ta zo ko me gobe za ta zo yanzu inda a ce ni ce a wannan halin ya za ki wani irin farin ciki za ki yi idan aka ce an samu ko da mutum ɗin da yake fulani to iya farin cikin da ki shi ma yake su mana take ji a yanzu ina so ta fahimci ke ma uwa ce kuma hakan zai iya faruwa a kai sannan shi wannan rayuwar kamar tsinkin abu ba ne hannun gaba yana komawa baya na baya kuma ya koma gaba amma don Allah ki haƙuri idan akwai wata magana da na faɗa a cikin yaren nan bai ɓata hankali domin ki kake da haƙƙin biyayya a kaina. Saliya, na gode Allah da ya bani ke a matsayin ɗan. Allah ya miki albarka. Kuma na ɗauki nasihar da ta gani. Ki je ki ci gaba da tanadar Allah ya taimaka miki ya baki sa'a kinki. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العزيز Umayya. Ban taba ganin ja'irin aljani irin wannan ba. To shi kenan ba zai rabu da ita ba kenan? Ƙarya yake, na sha gaban shi, ni malam madubo mai abin mamaki. Sun gudu sun bar ni. karki damu kwantar da hankalinki ni malam madibo zan cire mata shi insha Allah aljanin ne guduwa yake ya san karan ba daɗi don haka abin da za a yi zan koma gida mai dukuri zan sake wani shirye-shiryen nan da kwana bakwai zan dawo kwantar da hankali. kuma can ma ba zama za mu yi ba lamtin abin da muna ya ƙasa amin ba kuma to eh, malima jagora ko akwai wani abu ne wani haruna a Allah ya taimake ka muna cikin matsala to ya kamata a ce muna cikin garin nan abin da ya kamata a ce za mu iya maganinsa amma mu zuba ido ina mai karfin kowa ba tare mu magance shi ba um, Mala Haruna wannan duk abin da kake yi zagaye-zagaye kake idan akwai wata magana muhimmiya ka fito ka yi min da Allah ya taimake ka na'am ai wannan ba wata magana ce wanda za a tsaya ana kungiya kungiya a kanta ba akan wannan yarinyar sumayya ne haka yaya Allah ya taimake ka hmm. wannan yarinya sumayya kowa ya sani a nan wajen dan Allah ya taimake ka in ma maganar nan ba ta zo wajen ka ba duk wanda ya aure ta baya kwana sai ya mutu malaman da suka jikata akan nema wannan baiwar Allah wannan yarinya magani ba za su lissafu ba Allah ya taimake ka abin ne kullun ƙara yawa yake shi sa muka zo a taimaka Allah ya taimake ka a san me za a yi a kai kamata a yi ko da a ce ma a sallame ta ma daga garin Allah ya taimake ka to ku nitsu shugabanmu ne fa kuma iya ƙoƙari yana yi kuma adali ne dukkan irin abin da zai zo ya da mutanen garin nan yana yi saboda haka duk abin da ya kamata a faɗa a faɗe shi dalla-dalla domin samun galabar al'amarin. kuma liman ai ya riga ya yanke tunda ya ce ba za su yadda ba ai kaga ba ni ne kenan ake so in wani abu ya riga ya zo da matsala kuma ya zo da maganinta ya ce ga matsala amma su ba za su yadda ba to in ba za ku yadda ba ya za ku Allah ya taimake ka ai haƙuri magana ce ta zo a haka abin ne yayi yawa ne Allah ya taimake ka ai haƙuri Mala Haruna, duk wannan abin da yake faruwa a gari na san shi. Na san ma ƙari wanda kuka ku sani. Tunda abin da zai zo nan ba lallai ya zo kunnen ku. Gaskiya ne. To amma dalili biyu ne yasa na kyale. Na farko dai muna ba da lokaci tunda ana yi mata magani. Mu ga cewa Allah ya taimaka magani ya yi tasiri wannan abu ya wuce. Dalili na biyu kuma da muka saurara din shine mu ga damuwar ku da abin ya shafa. to yanzu kun damun tun daga shi kun zo gaskiya to babu wani abu yanzu tun da kun zo nan Allah ya yarda zamu nemi taimakon Allah kuma za mu san hanyar da za mu ba a maganin ba ba amma gargaɗi wannan maganar da ka faɗa a nan tana yiwa can ma dandali haka kuke yi idan kuka yi tunanin za ku ɗau mataki da kanku za ku ɗau doka a hannu domin kuma zan je duk sanda na gaba suka zo suka ce me yasa aka yi haka sai in musu bayanin cewar ku ne kuka ɗauki doka a hannu yasa kuma hukuma ya kaga za ta iya kan kwarai ku gaskiya ne yallan. to yanzu tun da an zo nan magana ta tsaya a nan ni zan yi tunanin hanyar da za a bi a maganta abin amma kar a je dandali ana ta faɗi da faɗin abubuwan da ba su da kyau Allah ya kan Allah ya ba ta faru ko kuma sai a taimaka mana da ƙarin insha Allah wani iyakacin kokari yalla bai muna yi don saboda ga cewa garin nan namu ya zauna lafiya da kuma ainihin su mutanen garin to ku je ku koma gefe ɗaya ku zauna zan kira ku in gaya muku matakan da na ɗauka ko akwai mai wata magana to mala haruna zan kira ku insha Allah eh. Sumayya ce salamu alaikum na mutanen gidan suke ne salamu alaikum hannu alaikum salam bayan Allah lafiya za ku shigo mana gida haka kai tsaye ba kai tsaye muka shigo gida ba sai da aka yi sallama sannan muka shigo gidan sannan kuma kun fi mu sanin abin da ke tafi da mu saboda ba zai yiwu ba saboda lura aiki zama cewa mutanen gari suna cutuwa mu da ke ga wakilai daga mai gari ya trump tam zama sayar da ke cewa ta ba mana gari idan kuma kiwa kiya ga za ki bita to ki bita mun bar ku lafiya komai yayi zafi maganin shi Allah sumayya sumayya sumayya sumayya <laughs> Sumaya, sumaya, Sumayya, Sumayya. Amma lokacin da nace miki zan bar garin nan baki yadda ba. Gani kike kaman ba na son zama tare da ke ne. Ba na son dole za a zo wannan gaba. Don ba zai yi al'umma suna gani suna rasa rayukansu kuma ina tare da su a ce za su bar zauna a cikinsu ba. Da al'ummar da suka yi haka kin san ba san ciwon kansu ba. Siniya, kina ji? Ki Allah. Kin ga wannan malamin, sabon malamin nan da muka kawo ya ce zai zo da maganin da zai kora aljanna nan daga cikinki. Allah ki mu ƙara Ki na san na riga da na zama annoba a cikin al'umma. Babu yadda za a yi. Malamin ma ba dawowa zai yi ba. ba sani ko shi ma ya mutu sumayya ba duniya za ki shiga ba da na yadda da ke kawai abin da nake so da ke ki tafi garin mu dan tsinke wajen dangi na ki haƙuri kuma dan tsinke nan kusa ne da abin da yake faruwa a nan kuma zai faru a dan tsinke saboda haka umma ki bar ni kai na je garin da zan nisanci nan waje. na lullari wa ina ilaihi raji'un na lullari wa ina ilaihi raji'un wato ni rayuwata ta zama tamkar mafarki kenan mahaifinki ya mutu ya bar mu gashi sai kuma yanzu zaki tafi ki bar ni wato ni shikenan babu wanda zan gani in ji daɗi kenan a rayuwata ya Allah ya ubangijin sammai da ƙasa ya ubangijin al'arshi ya ubangijin annabawa da manzoni ya ubangijin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah kai ka ɗora mana wannan musiba Allah kai mana maganinta Allah wa mu da kowa sai kai ya Allah Allah kai ne madogaro mu gare ka muka fito kuma gare ka za mu koma Hiya kuri da yi wace su maya su me yasa zaki tafi ina zaki je kuma wa kika sani na san duk da baki da amsar da zaki faɗa min bai ba baki san inda zaki nufa ba kuma baki san kowa ba amma ina so ki bawa kanki haƙuri ki dubi hawayen da mahaifiyarki take ta zubarwa na bata a gida tana ta kuka kamar zai fita don Allah ki sassauta wa zuciyanki ki haƙuri sadiya mun makara ba za mu iya tare gima da ta karo mu ba ina son mahaifiyata kamar yadda kika sani amma zamana a nan garin tamkar hatsari ne da rayuwata ki haƙuri sadiya ba wa zuciyar mu haƙuri sannan kuma Allah ya sada mu da alkhairi akwai yiwuwar sake ganin juna idan da rabu rana za mu haɗu sumayya rayuwa ce sumayya lamari na duniya dole ki haƙuri ci wata ran shi zai dafa dutse komai yayi zafi maganin shi Allah Sumayya, Sumayya, Sumayya, Sumayya. ai malam mu na gaya ma karatu fa a ƙasar nan sai an daure kai yaya ai karatun nan maganar karatun na bai saboda kullum wasu na kashi 600 zuwa da dawowa nawa 600 zuwa da dawowa 600 eh ba 600 a karkaran nan kana samun naira 300 kuma ya ishe ka ka ci da iyalanka ka ga kawai in na makaranta tunda ba wata sana'a kifi gidan mu a karkaran nan ba ka ga yin garin Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lala malam ko za ku taimaka min da ruwa na sha? Ok, Musa. An miƙo kofin nan tara mata. An ba ni. An bugo ko? ina gaya maka makarantar nan kawai za ka koma makarantar nan kawai za ka taimake mu yawa Malam. Dalla malam ba kuwa ce ne yanzu nan shigowa na garin. Ko za ku taimaka min da masauki? Masauki? To gaskiya duk garin nan ba wanda zai iya baki masauki. Amma idan ba za ki damu ba zan iya kai gidan mai anguwa. Domin shi yake da hakkin saukan baki. Ba matsala wannan abu ne mai kyau. To shi kenan. Musa? bari in kai ta gidan mai anguwa daga nan zan karasa gidan ajiya wannan to a ni ma zan iya cika wa in daga nan da Allah in ka gama ka same ni a mararaba to zan je ya ce ka ji yawa to na gode to Allah ya kiyaye ka lafiya yawa ya hamza ya gida dama ba kuwa ce ke mutumiyar ina ce mutumiyar kano ce daga uwar mai mutumiyar birnin kano ce ke eh, kin zo daga gari mai daraja ku zo mu shiga daga ciki ai duk wanda ya zo da Kano dole sauke shi ai Kano gari ne mai alfarma ku shigo shigo da ita shigo shigo abin ina mala hamza Allah ya taimake ka ka kyauta na gode kuma na san kai mutumin kirki ne ina godiya ranka da dai kana ɗaya daga cikin mutanen karkaran nan wanda nake sa musu albarka wanda suke tare da ni masu kirki da hali na gari baiwar Allah ne mai anguwar wannan garin kuma alhakin kulawa da garin nan da mutane da dabbobin da suke garin nan ina karkashin kulawa ta da mulki na da iko na saboda haka baiwar Allah zan so in ji labarin ki kuma daga ina kike ko da kin ce ma daga birnin Kano kike farko dai suna na Sumayya Sunan mahaifina kuma Alhaji sumaila Ya rasu ya bar ni tun kafin na kai manzalin girma. Ya bar ni da mahaifiyata. Sannan kuma na haɗu da wani larura na aljan mai ban mamaki. Wanda koda wani ya nuna alamun yana sona ba zai ƙara koda kwana ɗaya ne a doron kasa ba. Sai a takace ma har an ɗaura min aure da wani. washe gari na cinci gawar shi a ɗaki sai ya zama duk mutanen garin suna tsoro na suna guduna kowa bai san mu'amala da ni tamkar ni ɗan ɗaurawa kaina wannan larura don allah ina bukatan taimakonka idan za ka iya Hamza. Ranka ne dai. Baiwar Allah abin a tausaya miki ne. kuma hankali na ya tashi a halin da naga kin tsinci kanki a ciki to amma ni ba zan guji bako ba ko ba haka ba duk da haka ke kina tattare da larura mai matsalar gaske tunda kin ce har aljani ya kashe dan mai anguwar ku. kuma ni mai anguwa ne saboda haka zan sauke ki amma za ki min alkawari duk wata matsala ya zama za ki kiyaye ta har lokacin da Allah zai baki lafiya insha Allah zan iya gwargwado na dinga kiyayewa za ki cika alkawari insha Allah na ma alkawari Allah ubangiji ya saka miki da alkhairi Allah ya bani ikon kula da ke Allah kuma ya baki lafiya. Na Ba komai, karki damu. ke kamar bakuwa ce a garin nan ko don ban taba ganin wannan fuskar take a cikin ƙauyen nan ba to ba zan ce miki kurma ba tunda yi sallama kin amsa shi kuma duk wanda yake amsa sallama ba za a kira shi da mai wulakanci ba ko kuma mutumin ba ni dai burina ki tanka min kawai kada ki sa tunanin da nake a cikin zuciyata ko zaton da nake kasance gaskiya saboda baki kama da wanda ke da wulakanci ba saboda ni dai na san mutanen ƙauye muna da karamci da girmama ɗan adam kin san duk lokacin da karam farauta ya gazo mu ba zai sake barin sai numfasa ba har sai ya kai ga angarar mai gidansa to ni ma din yanzu da ke gani ina miƙa sako ne daga zuciya zuwa wata zuciya da haka da Allah ki amsa sumayya sumayya sumayya sumayya kinga dan Allah ki amsa mu ko da zagi na niki bai kai wani irin mayan mutum ne kai dan Allah to ina so ka sanar da zuciyarka ba za ta taɓa samun gurbi a tawa zuciyar ba na san ka fi ɗaukar rayuwarka da mahimmanci fiye da yadda kake ɗaukar sakon zuciyarka mutuwa dole ce amma ba kowane mutum yake son ta ba na san ba za ka taɓa gane wannan surkullin nawa ba amma ina so ka je kai nazari a kansa za ka fahimce ni na barka lafiya sumayya sumayya sumayya sumayya Sumayya, Sumayya, Sumayya, Sumayya, Sumayya, Sumayya. Rayuwa ce Sumayya. Na abin da ya sa na aika aka kiranka wata matsala ce, kuma ina da yaƙinin za ka yi min maganinta. <laughs> Alhamdulillah. ranka kai na ji daɗi da Allah ya sa ma a zuciyarka kai da ranka cewa ni zan yi maganin wata matsala daga gare ka me ke faruwa wato baushe a dalilin da ya sa ne ka, kuma na gaya ma haka wata yarinya ce a gidana labarinta akwai tausayi akwai al'ajab a ciki kuma baƙuwa ce ta haɗu da yanayi na aljani ya rafe ta aljani wannan shine abin da yake damu na yanzu to ai ranka ya daɗe wannan ka sha kurumin ka kawo sanin kanka ne ranka ni aljanu ido na idan aljanu na fi karfin sa ranka ne na fi karfin sa sai dai kuma ta kaddara ta ga ubangiji wannan babu yanda za a yi to ni dai ba ni da kokonto a kanka kuma na san zaka yi min wannan magani kuma bukata ta za ta biya saboda haka ya za a yi wato ranka ina so ka kaddara cewa yarinyar nan ta ma samu sauki ta gama yawwa ba kuma ni zan yi aikin ba eh ba zan yi aikin ba ɗana sala shi zan sa ya aikin ba ma ni zan yi ba to ba na son tafiyar kura kuma ba a zuwa biyu da ni ɗaya ake duk kakkarar nan ba wani mutumin da nake kiran sai halarci shimfiɗa ta mu zauna ga ni gashi saboda ƙarfin mulki na hmm. sai kai to saboda haka ka san na sani akwai kalmar da bahaushe yake cewa turancin angulu sai sarkin fawa to shikenan to ranka ina son kwanta da hankalinka wannan al'amari an yi an gama wannan babu wani abu da zai faru Allah yarda na barka lafiya a tashi lafiya Allah sa amin nagode to madalla nagode ai sare ne zai yi aikin ba mani ba ba komai eh amma dai ina tabbatar maka aka samu matsala eh to ba a gane kura ha fara kai a gaskiya ne manta da kai ne manta da kai ne ni dai na gaya maka baushe mati ne ba ko da hankalinka a baushe mati ne to hayya ha farka ni ha ba sadi ha ba sadi ai zama a cikin wato jarumtaka shine abin da ake so da mazo farautarsa da kuma gada shine aikinka amma tunanin dukiyar rano ai na rago ne ha ba sadi gaskiya ne baba eh ai ta safa ta yara ce baba ta rana kuwa baro manyan kwari eh. wannan gaskiya ne duk wanda kaga yayi fada da damusa baba ka dubi jikinsa ka gani <laughs> wato na gode wa Allah na gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya bani kai a matsayin ɗa ka zama jarumi ka kuma gaji gida Allah ya ji kan mahaifiyarka amin ba da tana raye da ta alfahari cewa ita ma wato tana da jarumci kuma jarumi wannan ya sa na fita zakka ina takawa da karfi na a cikin sarakunan dawa duk inda na shiga da karfi nake takawa saboda na san ina da magaji gaskiya ne eh. gaskiya uwa jigo ce amma ni ta uwar ta tafi ta bani ubana shine jigo na gaskiya ne godiya dubu gare ka baba gaskiya an iya haihuwa a gidanmu <laughs> babu rago kuma babu gajiyayye gaskiya ne gaskiya ne to sale daga wajen mai unguwa nake gaba ɗaya mai unguwa ya biya firgice ya tsorata shine je hun wannan matsalar yake ganin cewa ni ne kamata in masa maganin wannan matsalar da haka na tun karo gidan na san akwai maganin na san akwai maganin ta eh mai unguwa da kansa baba kwarai ko mai unguwa to kan menene wannan bakuwa ce aka yi ita wannan bakuwa ta zo da larura cikin wannan gari ta sauka a gidan mai unguwa wai larura ta aljanu aljanu wai larura aljanu saboda haka ta tsorata kowa ta firgita kowa kowa yana jin tsoro ma ya haɗa hanya da ita na ce bata biyo ta kofa gidan nan bane bata biyo ta kofa gidan nan bane shine mai unguwa ya danka wannan matsala a hannuna dan in warware ta na ce to shikenan ni kuma bari in tura wannan lamari gurin ɗana sale na san za mu gama da ita menene a ciki to ai ni ni ba dan haye bane dan gado ne baba <laughs> dan ban gaji sarautar daji ba <laughs> sai da na fi karfin makiya da masada wannan gaskiya ne sai sun buga da ni sun bani <laughs> sun ja zaren kuma zaren ya tsinki baba ai duk wanda ya gaji sarautar daji to da abin da ke cikin jaji da aljanin duk ma sani shirya kanka sale ba zan taɓa ba kunya ba babu wallahi shirya sale kayya kayya shirya kanka sale shirya kanka sale dagumi abokin tafiya an ga miki samayya ko ita rayuwar duniya da ke da aure da mutuwa duka nufi ne na Allah lokacin shi bai ba cikin da kika so ki gaya miki ba za ki taɓa yi ba ko kuma ya kika ce a'a sumayya lafiya ina ta miki magana tunanin me kike yi lafiya ina jin kamar ba zan daɗe a garin nan naku ba don tun yanzu na fara fuskantar matsaloli haba sumayya ko dai min miki wani laifi ne ya babu abin da ku kai mini Ai tsakanina da ku sai godiya da kuma addu'a shine abin da zai biyo baya. To ani har yanzu da kawai kike mu. baki ki gaya mun me matsala da ta sa kika ce zaki bar inda muke ba. Na yi wa baba alkawari ne zan kiyaye dukkan abin da zai ba mutanen garin nan matsala. Musamman ma abin da ya shafi larura ta. Na ɗowa na alkawari da na sa ku a matsala gwara na rasa rayuwata. To me matsala? Ko zama da na fita na je ɗiban ruwa mun haɗu da wani saurayi mafarauci ya yi iya bakin kokarinsa ya gana kula shi amma ban kula sa ba saboda ba na son kowa ya samu matsala ta dalili na ba na son wani ya rasa ran shi sumayya ke komai na duniya da ke gani mai wucewa ne ai rayuwarki ba za ta ci gaba da dawoma a haka wata rana sai dai ki ba da wannan a matsayin tarihi kin ji sumayya ki ya haƙuri a haƙa yake nan har kin tuno da wata babbar aminiya ta sadiya kullum irin kalan maganganun da take gaya mun kenan wallahi da a ce ina rike su na zama hafiza komai zai wuce wata ran sai dai ki bada wannan a matsayin tarihi ki hakuri kin ji sumayya wurin jarumi kamar buga gangar yaƙi ce bana wasa wajen ɗaukar fansa sannan bana raina maki komi kankantarsa ka yi wa kanka faɗa tun kafin ranar nadama ta zo maka magiyarka ba za ta yi maka amfanin komai ba zan rika jinsa ne kamar busar sarewa ka yi amfani da damarka tun kafin lokaci ya kure maka kai kariya kake za ka yi kuka da idanunka za ka share hawaye da hannayenka ba na so ka yi mutuwar wulaƙanci amma tun da ka zaɓa ka shi kenan ah, ah, ah. faruwa ne a gidan nan baba kai ma ka san abin da yake faruwa na lura da gaske wannan aljanin yake da mu kuma lokaci yayi da ya kamata mu gama da shi wato shi ya dauka cewa zai zo yake ta mu alfarma a cikin gidana kenan to idan ba shi zai wannan abun ba baba wa zai yanzu nan muka gama artaba da shi a cikin daji shine ya tsallake ya taho gidan ya dauka cewa zai iya tsaga gidan ya zo ya mana barna ya tafi lafiya sakalau gaskiya ne gaskiya ne babu shakka lokaci yadda da ya kamata mun nawa cewa mun wuce kita mana alfarma ya ɗebo ruwan dafa kansa shirya kanka sale shirya kanka shirya kanka ha ha ha ya ha shi ke rabu da shi shiga ka fito shiga ka fito in shirya ka ne san me ya kamata in yi <laughs> ha haba mun gama da kai dama kai ne mai maganin kina maki ne ko kuma kina ne likitan ban raina shi ba amma sai dai shi da kanshi zai raina kanshi sai idan na ga masu magani ina farin ciki a ƙarshe sai farin cikin ya koma ciki tun ina ɗaukan su a matsayin masu magani har na fara ɗaukan su a matsayin 'yan wasan kwaikwayo don neman abinci sumayya tuwon da ba nama lamici ban ga amfanin basu da kuma inda har da kukin ɗauka cewa wannan rigar take na ta banza ce idan dai har aljani zai razana to ban ga amfanin da sarautar daji za ta yi mana na ga irin ku da dama masu cika baki na ga alama kamar ba kai amfani da shawarar da na baka ba ba kai nazari akan ta ba na rabu da abin da na fi so a rayuwata wato mahaifiyata na bar garin saboda girman larurar da nake ciki don allah na roke ka ka daina zuwa inda nake ka nisance ni don Allah kakka jefa ni a cikin halin da na bari a baya. Ba na son ran kowa ya salwanta ta dalilina. Ina mamakin yadda yake zuzu da wannan labarin. Wace irin masifa ce ta ke Wato, na wuce masifa. Sai dai annoba. Ka san suna na ku a garinmu? Mutuwa. na wunna. Ina gajiya. Kuna nan kalau? lafiya? Lafiya kalau wallahi. Lafiya lau. Madalla. Na wuni lafiya kalau. Ina gajiya. Lafiya kalau wallahi. Idan samu za a samu kawo ina wuni gobe. To abin da ya kawo ni. Eh. Zancen auren Sumayya. Dan na ga abin ya taho ga dangada. Kuma ni ba ku ce mu kogo ba. Ko me ake ciki ogo? Ni? Ah. Kuma muna abinmu na yara kuma da manyan mata suke gayyato mana tsofa. Ku me za mu yi da tsofaffi a lamarin bikinmu? Ke, matsa ki ban waje, matsa ki ban waje da rashin kunya. Ana magana ta fito ta sa baki. Kina kin tsammanin cewa ina da ƙarfi. Kin san ba ta da kunya ko murna take za ta yi aure ne. Eh. Yaron kishi kike rinke kakar ki tarar su. Ni ya bari shiga yin abin da zan yi kuma kuma da Allah ta gama sai ke mun magana sai an zaka don na san ba da nake ke gida. Da idan ki nazo nan gida? Wallahi ba ki nazo ba. Ah, Ko ba ki yana ba ni wa'annan ilimi radi mun wa'annan ƴaƴan zamani. Dan wai ba ki a gari. Je in sa ido ya ƙara karasa. Yanzu abin da nake so don Allah an yi auren nan. Ta dinga ziyartar mutanen mu na ƙauye. Saboda zumuncin yanzu ya riga ya lalace. gari ya yi nisa abin da ika mata a dinga tura ta tana zuwa wajen yan uwanmu na ƙauye ana gaggaisa haka za a yi zumunci saboda yanzu zumuncin nan ya zamanto cewa. daga mutuwa sai biki shi za a ɗau a tafi amma haka kawai ba za a je a yi zumunci ba ba kuma daɗi irin wani. ku dinga sanar da su ku dinga sanar da su abin ne da yawa gungun to wanda yawa sai a kasa zuwa zumunci ta ce min abin ne da yawa sai a kasa zuwa zumunci to shi shikenan ko dan kuna birni <laughs> ba haka bane ba to yanzu ya za a kina nan din ne har lokacin ina nan har jibi in Allah ya kai mu jibi zan tafi alhamdulillah yau ce gogo za mu sha hira ah, za ku sha hira amma sai dai ku bi ni can dan ba zan zo gidan su kai ba <laughs> <laughs> sai dai ku bi ta can gidan su mm. Allah ya sanya alheri Allah ya sanya alheri Allah idan an ƙara a gaggaya wa sauran mutane duk za a gaya ma kowa mm. can inda aka sauka sai a dan gaggaya musu Allah ya sa yin na Allah ne wasu da mm. Allah ya sa yin na Allah ne wannan doki da take ni ban ga abin da i gani a jikin ta ba ma take ta wannan dingimi da sai zo ya zaba sai zo ga ni ma na buga gwagwaro ai shi kana ta wannan zumudi. Ita ba wani kyau wani dai ban ga wani abin so a jikin ta. Allah ya ja da rai. Amin amin amin amin. Gaskiya Salmanu ba zai yi ba. Wannan kuɗin ya yi kaɗan gaskiya dole ka ƙara bana. Salmanu in dai ba so kake ka ba mu kunya ba, kai abin da kake so ka bayar ya yi kaɗan to idan mun aisha abin da kake so ka ba mu ya za da ƙawayen mu. To, ya kamata ku gane harkar nan ba ta wasa ba ne. Yana da muhimman abubuwan da ya kamata a ce na yi. ba wai ba na son baku ba ne kawai dai ku duba al'amarin nan ku taimaka ku ai hakuri wallahi ba za ta so ba in kaga muna lallaba ka shi yasa zaka rena mana hankali to amarya dai bata zo ba kuma har yanzu muna da sauran dama in ka walar da mu wallahi sai mun raina to dan Allah na ja yanzu in ba babu kuke so na baku ba ya kamata ku duba halin da kuke ciki hmm. kun gani tafiya ta sai an gani ka san da da kuma bari zai same ta amma dan Allah ka san da yadda ya ƙara mana wani abu ya taimaka min da Allah da Allah ja, ki daina yin haka. ba a haka fa kin fiye fushi kuma saurin fushi ba shi da amfani kai mutumin ne da abun haushi wallahi ya muna harka arziki zai kawo mana natsiya kin fasar rayuwar nan sai a hankali kuma kowa ta kan shi yake yi sannan babu wanda zai so a ci a harkar sa ya gaza sai dai in ba yadda zai yi dama haka kike yanzu sai ki ce a masa sai ka ce wata kanwa babu shi ni fa wannan harkan kawancan na ban tsoro ta haka ne fa sai ki ga miji ya ce ya fasa to ya fasa mana sai ne sai me fa kika ce kwarai kuwa sai me sai ya yi tafiyarsa ita kuma mun cuce ta ya tafi mana ya fi ruwa gudu yana tafiya wasu za su zo banda ma kaddara me za ta yi da wannan har kin ban haushi wallahi lallai abin na kikin ibo shi da zafi haba su ya kamata a cikin fahimci ne ba wai na ce ba zan ba su ba ne amma sun riga sun mai da abin nan yadda kika san dole ai ko da ba dole ba ce ai al'ada ce ba wata budurwar da za ta so a ce ran an zo bikin ta saurayin ta ya kasa ba da kuɗin cefane ko so kake ka mun zagi a gari kin ga sumayya abubuwan ne sun yawa ni ma na ce masu su yi haƙuri ne ba wai ce masu ne ba zan bayar ba abubuwan ne sun riga sun yawa bayan da zai yi me kwai suke in sata A'a ko kaɗan. Don Allah ka yi haƙuri. Ka dubi girman Allah, sannan kuma ka dubi son da kake mini. Don Allah ka taimaka ko da wani abu ne ka ƙara musu. Kai haƙuri, ka san ba na so in ga ranka ya ɓaci. Kina, ni fa ba na ba ɓaci, kuma ba wai cewa ne ba zan bayar ba. wallahi in ji ana maganar auren mu sai in ji kamar a mafarki abin har mamaki yake yake ne ya kamata ka zama yin garkuwa dukkan ne. ni kin san dai ina son ki farin cikin ki shine burina na daɗe da zai miki garkuwa amma ba za ki gane ba sai nan gaba. wallahi ne ana magana auren mu sai in dinga ji kaman a mafarki abin ba wallahi har mamaki yake bani babu mafarki a cikin al'amarin ki komai da gaske ne ki dai kawai ki kula min da kanki to ni zan koma saboda kin san za a nemi Wala ban san rabuwa da kai, amma ba yadda za a yi. To ya zai kwana nawa ne? Bai eh, da gida. Sai an jima. Yawwa. sannan murya ashe aurenki ya kusa kuma ba sanarwa ka ba gayyata? Kai kuma a matsayin ka nawa. ke nan. Kai ki damu. Ba wai na zo da damuwa bane ba. Na zo ne in ki farin ciki sannan kuma baki gudunmuwa da zan iya baki da gare ni. Ga eh, Arewa. ga wannan shi makyana Suriya? Lafiya ne faru? Wani farci ne ne. Wani saurayi ya sarka. Kin gaba sarka a wuyata har da abin. Ah, haba su mamma, haba ya kike ruɗewa haka. Kar ki ce haka, An farki ba gaskiya ba ne. Kawai kin tashi a firgice ne shi yasa kike ganin kamar kayan suna jikin ki. Wallahi ba mafarki ba ne. Ba fa gigin bacci ba ne, na fita a na je shi kafin ki shigo. Ki addu'a ki kuma kwanta, ya addu'a. Ba abin da zai faru insha Allah kuna kiyaye. Ki addu'a. Komai na duniya shi ɗan hakuri ne, ita dai jarrabawa kuma tsani ce. Kaddara wannan baiwa ce ba kowa Allah yake kaddara Allah rabu bi addu'a akan yi salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam lamari ne duniya kuma an go kuma shawartar ka suna da kamata ka tabbatar in ya da daga cikin wannan ɗaki ka kama ka tashi ka yi addu'a ka yi sallah a biyu ka yi addu'a ka yi shirka Allah ya kai wani kwanan kan maska da mara. Ita amarya na ga ko shafa baki ba, ba shi ke lallabe fuskar ko ko ganin ki ba ni ba. Amarya, mu dai ga abokin mu nan baki amana ku zauna lafiya ki masa biyayya shi kuma ya miki adalci eh, kamar yadda abokin mu ya faɗa wannan maganar sa akan hanya take kowa in ya sauke nauyinsa zaman aure za a zauna lafiya ba ma zaman aure ba duniya ma ga baki ɗaya inda gidan aure ya zauna lafiya an yi adalci to kowa ba. zai zauna lafiya a duniya wannan wajibin ka ne a matsayin ka na wadda nauyin ta yake kanka to ka soke wannan nauyin don duniya kowa ya zauna lafiya to ai ya kamata sai ku tashi mu tafi ko a ah, ango ango gara kai zaman ka saboda akwai kwanaki wani abokin mu da muka kawo classmate dina ne bayan ya ce zai raka mu mun tafi da shi bayan mun dawo bayan ya bin tafi in tafi da shi ya dawo sai ce ya manta gidan karshe sai mu ya bugo waya muka zo muka da shi gidan a saboda a a kai zaman ka Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya ba ku zaman lafiya to yanzu idan ka tashi sau ya sa aka rasa gane mu ra'ayi mu karaka Allah ba da zaman lafiya Allah ba da zaman lafiya sai da safan ku fara sanya na gode wa Allah bai mallaka mun ki da sura da kyawun hali hakikanin gaskiya bai kamata ce an samu irin ki cikin sauki ba amma na gode wa Allah ni na san wannan nasara bari gani ba zan samu ganin fuskar ki cikin sauki ni matar ka ce ɗaya kuma yankin ka ce ni kaɗai. To, alhamdulillah. To, shi ne a bai na gode Ubangiji. To, Ke, ki mun magana. <laughs> ya mutu. Ya mutu. Wane ne ya mutu? Kamar ya ya mutu, waye ya mutu? <laughs> Mijina ya mutu. Mijinki? Ke gaskiya kike gaya mun yi mun magana sosai. Mijinki ya mutu? To me ya kashe shi? <laughs> Ya mutu ya mutu kika ce fa. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي وبكرمي كل ملك sannu zo mu shiga ciki zo mu shiga ciki soyayya rayuwa ce soyayya lamari na duniya dole ki haƙuri duk wani da suke mutum kowa mutuwa zai iya da kansa zaman mijinki ki ɗauka a ranki shi ma lokacin sa Sadiya, kada ki sa na cikin wayanda ban san kaddara ba mana. ce jiya aka yi aure na ya mutu yau. Ya haƙuri. Allah da ya ɗauke shi ya san dalilin da ya sa ya ɗauke shi. Duk abin da ya ga dama shi yake saboda shi ne ya halicci kuma ba abin da muka isa ne a kai. komai daidai ne a wajensa taliya ke ma zan lamari na abin mamaki na ba shiga a daki na shiga kicin zan kawo mana breakfast kawai kafin na dawo na tarar da gawarsa har da da fara yana fitowa daga bakinsa ma'ana ya sha wahala wajen mutuwarsa kowa ya kashe shi na kasu ba a kai na wannan amsa ko ke kin sani ni ban sani ba dukkan mu ba mu sani ba abin da ya kamata ne shine ne kowa ya Wata wato ya ke makin yadda ya mutu ke ya za a yi sai miki haɗari na za ta sa ikon na ya hukunta ka ai sai Yi haƙuri sadiya, da a ƙarshe mutane suka fusata ba sa bari na na fita sai dai idan ba su ganni ba na zo guri sai aka ce ba sai kuma Allah ya samu ta sai na sani ranar da ka zo ina nan ta ne ba zan yi ba me yasa eh sumayya ko dai ni kin ne da saboda kin ga yanayin garin nan kuma sannan yi gini gini kai ɗan gidan mai gari ne ko kaɗan ba haka ba ne kawai na daina zance dan ba aure zan yi ba sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sa sumayya abin da zai sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya cikin zuciyarki. kuma ki manta da cin koma wajen ci ne kin ji ku haba umma kada soyayyen da kike min ya hana ki ganin abin da yake faruwa da ni kuma babu wani canfi a wannan lamarin da abin da yake faruwa zahiri ne ba mafarki ba ne umma kin shiru sumayya ki daina fitar haka ni har yau ban yarda da abin da kike zargi a zuciyarki ba ki rabu da komai ne wa Allah da maramu kuma na Allah ne wallahi umma ina ganin abin da ba kya gani sannan kuma ina jin abin da ba kya ji Assalamu alaikum wai kuma ya tafi kai ka je ka ce ba tare. Don Allah dan annabi umma ka take magana dan Allah kai ka ce tana zuwa Sumayya kamar da nake ta gaya miki ki baro Allah da mahaifinsa kuma na Allah mai kita shi kici irin nan nake ta neman ku shi ga muku wallahi na samu mata aure sai ni na je neman ta ban same ta ba kai amma na yi farin ciki sosai ai babu wanda zai kai labe farin cikin wannan abu Abun zai masa daɗi shi ma sosai wallahi kai amma na ma murna ai na take a nan unguwar ta mai dile. Mai dile? me sunanta sunanta samayya. Samayya? Ah, ba dai wannan wadda in aure ta ake mutuwa ba canfi ne canfi ne wannan kuma ni babu wanda zai isa rushe min santa daga cikin zuciya gaskiya wannan ba zai yi ba ba zai yi ba wannan duk yanda za a raba ku gaskiya ni sai na yi ba zai yi ba wannan to kada ka raina min hankali kuma na zo ma da abin farin ciki na abin da zaka nuna kauna a ciki kuma sannan ka dinga nuna mun bakin cikin ka fili wani bakin ciki ne to kai ka fi son rayuwarta da rayuwarka ne canfi ne ko kun da canfi ne a wallahi ba zai yi ba na son irin wannan ni dai na gani ina so Maya! Maya! Sadiya? Ya me ke faruwa? Wace masifa ce kuma ta same ni? Dan gidan ne gari da kike bani labarinsa. Ya mutu jiya da daddare. yanzu kin yarda da ni? shi ne wanda ya zo na ki fita kuma kika ce sai na fita yanzu da abin da fitar da ta janyo mana me kike tunani idan aka ce ni ce matsalar wani mataki ne gari zai dauka a kan babu abin da zai faru insha Allah Zumayya haba sariya ni ma ba na san Allah kawai ina tunanin na zama annoba ne a cikin mutane Sumaiya.

ka san menene ya tafi ne kai yi mana bayani menene ai kowa dai zai mutu amma kowa da silasa ai wani kai kansa ya wani kuma ita ta same shi menene abin da ya faru sai da daga yabas kar ya jumuri yarinyar nan su maida duk wanda ya nuna yana son yarinyar nan zai aure ta <laughs> tasa ta kare sai ya mutu ga abin da nake gudu nan ya faru Allah ba ka nasara. Kowa dai zai tafi. Wannan gaskiya ne. Kowa da hanya. Duk akan hanya muke. Kuma wanda zai iya kaucewa hanya. Babu. Yanzu tun da haka ta faru. a je a gaggaya wa mutane a zo a masa sallah a je a kai to in ya so an dawo kuma a san menene a gurin to Allah ba ta shi ka je duk iri irin ku kai ma ka je ka gaggaya musu kawai a mutu ba yadda za a yi ko mu ta kama yanzu sai mu mutu wannan gaskiya ne ba wanda Allah ya yi alƙawari ya ce kai ba za ka mutu ba ko akwai shi to tashi a je a gaggaya jama'a haka na zama kamar akuya a cikin turke to gwara ma akuya ana iya fita da shi wajen kiwo so ni wajen kiwon ma sai da ya gagare ni na koma tamkar mahaukaciyar karya kowa tsoro na yake ji kowa gudu na yake don allah na roke ka kada ka kasance cikin matattun samarin da nake lissafawa kowa ya faɗa da damu sake duba jikinsa uwar rago ake yi wa da uwar ga ne, sai san barka in Allah ya da duk waɗanda suka fita ki sai sun dawo sun nemi ki kuma sun ci gaba da kauna da ki sai kin yi farin ciki a rayuwar ki fiye da yadda ke yi a baya misali dan baushe mutti jikan kaure na yi miki alƙawari ba na cikin samarin ki da zaki ki kirga sun sauran ni ne zan kirga 'ya'ya tsakanin da ki insha Allah To na gode. Ni kuma na maka alkawarin idan har haka ya kasance, in ya zama gaskiya ba mafarki ba ne, to na maka alkawari shi ne sadaki na. Na daɗe ban ji daɗi kamar yau ba rayuwata. Yau sadaki na yana hannuna, yana cikin ta. Ban baki mamaki. maka ka yi kai tunanin da ni sumayya mata ta ce mata ce kai ni jarumi ne da ka gani nan babu wani kurari da zai tsaurata ni ko sa in sauya ra'ayina kai azzalumi ne kuma shedani idan maganan aljanu ne babu wanda ya kai ma mu'amala da aljanu ka rabu da sumayya idan kana neman kanka da lafiya ko ka rasa rayuwarka wannan ita ce damar ka saka kai ƙarya kake Sadiq. Sadiq. Sannu. Hannun sai. Ka shiga gani Sadiq. Ba a yi da bindiga. Ka shiga gani Sadiq. To, me fara haka? Sadiq, zauna. Sadiq. Sannu. Sale, me ya faru da kai kuma waye ma wannan? Baba, in yar tabu ne da aljan da yake son sumayya shi ne min wannan abu to to eh lalle to shi kenan sale ah. ka zo makura ka kyale ni yanzu ni in ci gaba da yin wannan fadan wannan fadan ba naka bane na wani sale babu wani abin halitta da zai ja da halin gidan nan sannan kuma kai labari ba za ta yiwuwa ba ya shigo shi ma hurumin da ba nasa ba ka bani ci gaba da fadan baba karkace karkace sannu wannan faɗa nawa ne na riga na yi su mai alkawari ta yi min alkawarin cewa ran aljanin nan shine sadakinta na kuma fansa ne a gare ta yanzu idan ka shiga wannan rigimar baba gazawa ta ta bayyana a fili ka fannin karasa abin da na dauko Sale, kai ɗana ne, kuma ya zama wajibi na lalle in kare haƙƙinka kuma in kula da lafiyarka. Mai unguwa ne don ka amanan nan ba kai ba, ka bar ni in cika alƙawarin da na ɗauka mai unguwa, ni in ci gaba da faɗan nan ba na ka bane sa. A'a baba, ka ɗauka cewa ba kai ka rinƙa min wannan alƙawarin da hannunka ba. Ni zan ƙarasa faɗan nan ina yin shi ɗan ɗaube ne da kishi da kuma soyayya. kwanta kwanta ka kwanta ina zuwa kwanta a ma Wai me yasa ke son sa kanki a damuwa ne? Ba haka bane ba rakiya. Sai dai na fita daga wata kangin na fada wani kangin. yi kenan. Ki kullum ki yi magana sai kin yi bayani ake gane me kike yi. Ki gaya mun me matsalar ki ma. Gaskiya akwai abin da na ɓoye miki ban faɗa miki ba. Sale Baushe ne ya same ni a bakin rijiya ina ɗiban ruwa. Ya nuna min shi ya kamu da sona. kuma ni ma gashi na kamu da sansa amma ina tsoron in har na kula shi amma ina tsoron in har na kula shi to mutuwansa shine zai zama min dalili na barin garin nan ba a so bawa ya rinka yanke kauna daga wajen ubangiji komai mai wucewa ne saboda ni ba na kokonta sale shine sanadiyar goke da wannan matsalar take insha Allah to riƙaya Allah ya sa in har haka ya faru ni kuma dama na mashi alkawarin in ha sanadiyar rabuwana da wannan matsalan to fa shine sadakin shi to shi Allah kuma zai wuce ki kwantar da hankalinki ka ba haka nake so gani ki amma ki kullun cikin damuwa sai mu ci abinci Smegil Smegil kyawa ga ki ba ki da wulaƙanci ga ki da girman mutane sannan kuma kina ajiye dukkan kowane mutum a inda ya dace bata da warkin da Allah ya miki lallai tukun kenan ka daina fa zuga ni kar ka sa samun girman kai dan na san idan ana maganar mata kyawawa ni sai dai na shiru zuga kuma ai kuma kawai jimre ki baya bukatar karin bayani domin ni kaina idan ina sauraron mureki har ba na so in ga kin daina saboda daɗin mureki ya fiye min sarewa. gaskiya tukun ka iya zance mai ɗauki hankali kalamanka kuma suna tafiya daidai da aikinka da Allah ina son ka rike na amana mai kake damu sarki ki amana fiye da yadda yake tunani san da nake miki ya wuce misali to shikenan sumayya zan koma a za ka tafi tukur ni ma ba da na zan koma ba sai dai kawai da lokaci shikenan zan raka yanzu sai yaushe kuma eh sam ina tunanin nan da ranar talata zan dawo a tabbata za ka dawo insha Allah zan dawo umburjin umburjin umburjin ca umburjin to rakiya bakinta kada ki ji tsoro babu abin da zai faru kama ta buɗe bakin buɗe kake tsoro buɗe mata baki buɗe kama ha kina nan buɗe bakinta faru kama ta buɗe bakin buɗe kake tsoro buɗe buɗe bakin <coughs>

to idan baka fita gaba ɗaya ba ba magana fa tausayawa kona kaza sai dai ka fita gaba ɗaya umburjin umburjin umburjin umburjin umburjin umburjin umburjin umburjin yaya to shikenan to yayi shikenan Menguwa, Bauchi. baushe kwata da hankalinka ya riga ya fita yanzu gaba ɗaya ba wata magana kuma na gode Allah ya saka da alkhairi na yi godiya a ina sale kai kuma ka cika jari mai na jinjina maka eh, Allah ya saka yabba ka za mu iya tafiya eh za ku iya tafiya amma kai kar ka tashi ka dakata tukuna ai eh, bayan sun fita zan nuna maka ta yadda za a yi ka fita daga cikin gidan nan dan da baya da baya za ka fita da baya da baya ai tunda daga nan gidan ne muka kona shi muka kore shi ya fita to alin gidan nan ko sai sun yi shiri kafin su yi abin nan da baya za ka fita tashi za ka yi dama da baya da baya ka ba da burjin burjin burjin burjin jin to bari mu fita malamu a to eh to bari bari yawa ai mu galla fa bari bari ta kun fita ku je mai unguwa kama ta rika ya shi kama ta eh kinkime ta daga ta ai nan ta zai ragu tunda sun fita eh sannu dole jikinta ya mutu ai dole jikinta ya zama kamar ba ta da lafiya kwarai da gaske Allah ya baki lafiya sannu Allah ya baki lafiya eh sannu Allah ba ki lafiya sannu godiya muke to madan eh sannu tashi sani tashi wa ka ka taba ka ka taba ha ba sani na ga maka sai ya ga mutu ba ka ba kar ka taba babu ruwanka juya ka gani Juya bayan ka, juya bayan ka kalli ku jautan. Ai kai ne kai ne fa mai gidan fa yanzu na gaya maka. To ba tafi da baya. Umburjin ca umburjin umburjin umburjin ca umburjin jin jin umburjin ca umburjin umburjin umburjin. Gaskiya ban taɓa jin abin da nake ji ba a yanzu. Dan na kasa ganewa farin ciki ne ko kuma menene oho. saboda tun da Allah ya halice ni ban taba sanin menene farin ciki ba ba zan kuma iya kwatanta shi ba <laughs> amma ka ga sai da ni a yau ina cikin farin ciki da annashuwa kai na gode maka sosai masoyi ina son ka sosai kai ne sirata kuma kai ne wanda na zaba to na gode tauraruwar mata wato shi kansa alfahari yau yana jin cewa an girmama shi a wannan rana domin duk wanda ya same ki biya alfahari ba to ya ci amana da alfahari ni ma ina son ki fiye da yadda kwari ke gudu a cikin iska na gode sosai ma ina son ka Hai, alhamdulillah ya ba abin da za mu ci da Allah sai godiya wannan shi ne abin da ya faru an sha fama har sai da na fidda da zan samu lafiya har na dawo gare ku. Lallai wannan saurayin jarumi ne. <laughs> Ya cancanci a yi masa duk wata sadaukarwa. Amma kin san wani abu? A asali ya sai kin faɗa. Da a ce lokacin siyan bayi bai zo, da fa bawa wasu zaki zama kenan. <laughs> Kai Saliya, wanda kina jaddada godiyarki ga ga wannan mutumin da ya ceto ne yake. Na ah, gaji, yanzu yaushe zai zo. Yana son ganin ta ne? Zai zo gobe insha Allah. Sumayya, Sumayya, Sumayya, Sumayya. Sumayya ce Sumayya ce Yeah.